Hanyar adalci Darasi na tamanin da uku An yanka ma Yesu hukunci Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya fahimta, ya kuma mika kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa, ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Tabin hanyarmu ta nazarin littattafai masu tsarki, mun ji annabawan Allah sun yi shelar shirin Allah domin ceton masu zunubi daga madawamin hukumci. Menene wannan shirin ceto? Shi ne mutuwar almasihu bisa gicciye. annabawan Allah sun shaida cewa dole almasihu mai adalci ya mutu, zai zubar da jininsa domin marasa adalci, kamar rago mara laifi da aka yanka haɗaya, zai ɗauki nauyin hukuncin zunubanmu a madadinmu. Ita kaɗai ce hanyar da Allah zai iya yafe mana zunubanmu, ya kuma lissafta mu masu adalci a gabansa, ba tare da ƙaryata adalcinsa ba. cikin binciken littattafai masu tsarki daga farko zuwa ƙarshe, mun zo gab da labari mafi muhimmanci duka, wato tarihin mutuwar almasihu da tashinsa daga matattu, da taimakon Allah yau da kuma darussa na gaba, za mu ga yadda Yesu almasihu ya ba da ransa domin ya ɗauki zunuban duniya. Darasin da ya wuce, mun ga manyan firistoci sun sayi wani mai cin amana wanda ya bishe su wurin da Yesu da almajiransa suke, mun ga yadda suka kama Yesu sun ɗaure shi sun tafi da shi, abin mamaki ga shi Yesu ya cika da dukan ikon Allah, don me ya bar magabtansa su kama shi, ya yarda su kama shi don ya cika littattafan annabawa. waɗanda suka hango shan wuyar almasihu da mutuwarsa da kuma tashinsa daga matattu a rana ta uku domin duk wanda ya gaskanta da shi ya sami gafarar zunubai. Daidai yadda annaba suka yi anabci za a tafi da almasihu kamar ɗan rago wanda ake shirin yankawa, bisa ga littafin annabi sha Sura hamsin da uku aya bakwai. Yanzu bari mu ci gaba cikin bishara, mu ga abin da ya faru daren nan mai duhu, bayan da shugabannin addini suka kama Yesu, littafi ya ce, bisa ga Markus Sura goma sha hudu, suka kai Yesu wurin babban firist, sai manyan firistoci da shugabanni da kuma malaman dokoki suka taru duk a wurin. Bitrus kuma ya bi Yesu amma daga nesa. ya bi shi har cikin filin gidan babban firistin. A wurin ya zamna tare da dogaran haikalin, yana jin zafin wuta. Manyan firistoci da sauran ’yan majalisa suna ta neman wani abu da za a yi shaida a kan Yesu cewa ya yi laifi don su kashe shi, amma ba su samu ba, mutane da yawa kam sun yi shaidar ƙarya, amma bakinsu bai zo ɗaya ba. Daga baya waɗansu sun tashi tsaye suka yi wa Yesu shaidar ƙarya suka ce, Mun ji ya ce, wai zai rushe haikalin nan da mutane suka gina, ya gina wani cikin kwana uku, wanda ba ginin mutum ba. Duk da haka dai shaidar su ba ta zo ɗaya ba, sai babban firist ya tashi, ya tsaya a tsakiyarsu, ya tambaye su, ya ce, Ba ka da wata amsa? shaidar da suke bayar a kan kafa? Amma Yesu ya shuru bai ba shi ko amsa ba, sai babban firist ɗin ya sake tambayarsa, Ko kai ne almasihu ɗan mai albarka? Yesu ya amsa ya ce, Ni ne, kuma za ku ga ɗan mutum zamne a hannun dama mai iko, yana kuma zuwa cikin girgije na sararin sama, sai babban firist ɗin ya yage rigunansa. ya ce, Wace shaida kuma muke bukata, kun dai ji renin da ya yi wa Allah, menene ra'ayinku? Sai dukan mutane suka yanke masa shari'a cewa a kashe shi, waɗansu ma suka fara tofa masa yau, suka ɗaure masa idanu, suka kuma mamare shi, suna ce masa, Faɗa mana wanda ya mare ka. Dogarawan haikali kuma suka yi ta yi masa duka. Bitrus kuwa yana ƙasa a filin gidan, sai wata yarinya a cikin ma'aikatan babban firist ta zo wurin, da ta ga Bitrus yana jin wuta, sai ta dube shi da kyau, ta ce masa, Ai, kai ma kana tare da Yesu, banazar nan. Amma Bitrus ya yi musu, ya ce, Ban san ma abin da kike magana ba. ban gane ba sam, da faɗar haka sai ya tashi ya je zauren gidan, nan da nan sai zakara ya cara. Da yarinyar ta sake gan shi a wurin, sai ta faɗa wa waɗanda suke tsaye a wurin, wannan ma ɗaya daga cikinsu ne, sai Bitrus ya sake musu kuma. Bayan ɗan lokaci kaɗan, waɗanda suke tsaye kusa da Bitrus suka ce masa, ba shakka kai ma ɗaya daga cikinsu ne, kai ba mutumin Galili ba ne? Amma Bitrus ya fara zagi yana la'anta kansa, yana rantsuwa kuma a gabansu, yana cewa, Ban ma san mutumin nan da kuke maganarsa ba. Nan da nan sai zakara ya cara sau na biyu, sai Bitrus ya tuna da maganar da Yesu ya faɗa masa cewa, Kafin zakara ya cara sau biyu za ka yi musun sani na sau uku. Da ya tuna wannan magana sai ya fashe da kuka. Mati Sura ta ashirin da bakwai Da gari ya waye sai duka manyan firistoci da shugabannin jama'a suka yi shawara su kashe Yesu, sai suka ɗaure shi suka tafi da shi suka ba da shi ga gwamna Bilatus, sa'ad da Yahuda wanda ya bashe shi ya ga an yanke wa Yesu hukuncin mutuwa, sai ya yi baƙin ciki, ya dawo wurin manyan firistoci da shugabannai, ya mayar masu da kuɗin azurfa talatin ɗin nan, ya ce, Na yi zunubi da na ba da marar laifi a kashe shi, amma suka ce, Ina ruwanmu, wannan ruwanka ne, sai ya zubar da kuɗin azurfan nan a haikali ya fita ya je ya rataye kansa. Yohana Sura ta goma sha takwas Tun da sassafe, Yahuda suka fitar da Yesu daga gidan Kayafa zuwa fadar gwamnan Roma, amma suka ƙi shiga cikin fadar, wai don kada su zama da rashin tsarki a gaban Allah, har su kasa cin abincin bikin ƙetarewa. Saboda haka, Bilatus ya fito waje ya same su ya ce, Wace ƙara ce kuka kawo game da wannan mutum sai suka amsa masa suka ce, Da wannan mutum ba mai laifi ba ne, ai, da ba mu kawo shi wurinka ba. Bilatus ya ce musu, Ku tafi da shi da kanku mana, ku hukumta shi bisa ga dokarku, sai Yahuda suka ce masa, Ai, ba a ba mu ikon yankewa wani hukuncin kisa ba, wannan ya faru ne kuwa don a cika maganar da Yesu ya yi wadda ta kwatanta irin mutuwar da zai yi. sai Bilatus ya koma cikin fada, sa'an nan ya kira Yesu ya tambaye shi ya ce, Kai ne sarkin Yahudawa? Yesu ya amsa ya ce, Wannan tambayar na kanka ne, ko kuwa waɗansu ne suka yi maka magana a kaina. Bilatus ya amsa ya ce, Ai, ni ba Yahude ba ne, mutanenka ne da manyan firistoci suka kawo ka a wurina, Mikayi, Yesu ya amsa ya ce, Mulkina ba irin na duniya ba ne, da mulkina irin na wannan duniya ne, da masu mini hidima za su yi yaƙi don kada a miƙa ni ga Yahudawa. Sai Bilatus ya ce, Ashe, kai sarki ne? Yesu ya amsa masa ya ce, Kai ne da kanka kace ni sarki ne, wannan shi ne dalilin da aka haife ni, shi ne kuma dalilin da na shigo duniya don in shaida gaskiya, kuma duk wanda yake na gaskiya yakan saurari muryata. Bilatus ya tambayi shi ya ce, ce gaskiya? Bayan da ya yi wannan tambaya, sai ya sake fitowa wurin Yahuda ya ce musu, Ni kam, ban same shi da wani laifi ba. Bisa ga Luka Sura ta ashirin da uku, sai suka fara matsa masa lamba suna cewa, Da koyarsuwarsa ne yake ta da hankalin mutane a dukan Yahudiya, ya fara tun daga Galili, yanzu kuma har nan wurin. Da Bilatus ya ji haka, sai ya yi tambaya ya ce, Shi mutumin Galili ne? Da ya ji cewa Yesu ya fito daga sashen da Hiridus yake mulki ne, sai ya aika da Yesu zuwa wurin Hiridus gama a lokacin Ridus yana Urushalima. Ridus ya yi murna sosai da ganin Yesu, gama tun dama yana marmari ya gan shi, don ya riga ya ji labarinsa yana fata ya ga wani abin mamakin da Yesu zai yi. Sai Hiridus ya yi masa tambayoyi masu yawa, amma Yesu bai ce komai ba, sai mayan firistoci da malaman dokoki suka zo gaba suka kawo zargi masu ƙarfi a kan Yesu. Ridus da sojojinsu suka yi masa renin wayo suka yi masa ba'a, sa'an nan suka sa masa babban riga suka maida shi wurin Bilatus. A ran nan ne Ridus da Bilatus suka zama abokan juna don tun da ba su so su ga juna. Bilatus ya tara manyan firistoci da shugabannin jama'a da mutane duka, ya ce musu, Kun kawo mani wannan mutum, wai yana rikitar da mutane, yanzu na bincike shi a gabanku, ban same shi da wani laifi da kuka kawo a kansa ba, haka ma Hiridus, shi iyasa ya dawo da shi nan wurinmu, ba abin da mutumin nan ya yi da ya isa a kashe shi. amma dai kuna da wata al'ada, in dai bikin ƙetarewa ya yi, nakan sakar muku da ɗan kurkuku guda, to, kuna so in sakar muku da sarkin Yahudawa? Suka sake amsa suka yi ihu suna cewa, A'a, ba wannan za ka sake ba, sai dai ka saki Barabas. Da an sa shi Barabas. a kurkuku saboda laifin tashin hankalin da ya jawo a garin har aka kashe mutum. Sai Bilatus ya sake musu magana don yana so ya saki Yesu, amma sai ihu suke ta yi suna cewa a gicciye shi, a gicciye shi. Bilatus ya sake ce musu sau na uku, don mi. Wani laifi ne mutumin nan ya yi? ni dai ban same shi da wani laifin da ya isa a kashe shi ba, zan sa a yi masa bulala a sake shi. Yohana Sura ta goma sha tara Sa'an nan Bilatus ya sa a yi wa Yesu bulala, sai sojoji suka yi wani rawanin ƙaya da reshen itacen ƙaya suka sa shi a kan Yesu, sa'an nan suka sa masa wata jan riga irin ta sarakuna. suka yi ta zuwa wurinsa suna ta marinsa suna cewa, Ranka ya daɗe, sarkin Yahudawa, suka tattofa masa miyau, suka karɓi sandan, suka buge shi da ita a Sai Bilatus ya sake fitowa ya ce wa Yahudawa, 'Gashi fa zan fito muku da Yesu, don ina so ku sani cewa ban same shi da wani laifi ba. Sa'an nan Yesu ya fito da rawanin ƙaya a kansa da kuma riga mai launin shuni, sai Bilatus ya ce musu, To, ga mutumin, da manyan firistoci da dogaran haikali suka ga Yesu, sai suka yi ihu suna cewa, A gicciye shi, a gicciye shi, amma Bilatus ya ce musu, Ku je ku gicciye shi da kanku, domin ni ban same shi da wani laifi ba. Yahudawan suka amsa suka ce, Ai, muna da doka, kuma bisa ga dokar ya kamata a kashe shi, domin ya mai da kansa ɗan Allah. Da Bilatus ya ji wannan magana, sai ya ƙara jin tsoro, sai ya sake shiga cikin fadar, ya tambaye Yesu cewa, Daga ina ne ka fito, amma Yesu bai bashi wata amsa ba, saboda haka Bilatus ya ce masa, ka ƙi ka yi magana da ni ko, ba ka sani cewa ina da iko in sake ka ko in gice ka ba? Yesu ya amsa masa ya ce, Ai, ikon da kake da shi a kaina iko wanda Allah ya baka ne kawai, mutumin da ya sani a hannunka ya fi ka zunubi. A kan wannan magana, Bilatus ya nema ya saki Yesu, amma Yahuda suka ɗaga muryarsu suka yi ihu suna cewa, yan dai ka saki wannan to kai ba abokin Kaisar ba ne, ai, duk wanda ya mai da kansa sarki yana yi wa Kaisar tawaye kenan. Mati Sura ta ashirin da bakwai Da Bilatus ya ga ba abin da zai iya yi, kuma mutanen suna shirin ta da hankali, sai ya ɗibi ruwa, ya wanke hannayensa a gaban mutane, ya ce, Ni dai ba ruwa na da alhakin jinin marar laifin nan, wannan ruwanku ne, sai mutanen duka suka amsa suka ce, Alhakin jininsa ya zamna a wuyanmu, mu da ’ya'yanmu, da yake Bilatus yana so ya faranta wa jama'a zuciya, ya sake musu barabas, sai ya ba da Yesu don a gice shi. Kenan komai ya faru daidai yadda annabi Ishaya ya faɗa wajen shekara ɗari bakwai da suka wuce sa'ad da ya rubuta a kan almasihu cewa, Aka ƙware shi ba tausayi, amma ya karɓa da tawali'u bai koce uhun ba, kamar ɗan rago wanda ake shirin yankawa, kamar tunkiya wadda ake shirin yi wa saisaya, bai koce uhun ba. Ishaya Sura hamsin da uku aya bakwai Ishaya kuma ya rubuta waɗannan kalmomi game da almasihu. na tsiraita ga masu dukana, ban hana su sa'ad da suke zagina ba, suna tsitsinke gemuna, suna tofa yawu a fuskata. Ishaya Sura ta hamsin aya ta shidda Yau mun ga yadda littattafan annabawa suka cika a kan shugabannin addini na Yahudawa, sa'ad da suka ba almasihu mai tsarki mai adalci wuya, sun yanka masa hukuncin mutuwa Domin shugabannin addini sun zartar da shari'ar mutuwa bisa almasihu, sun yanke masa shari'a domin ba su iya kasance wuri ɗaya da hasken gaskiya ba. Yesu ya shaida musu gaskiya, wannan gaskiya ta tone musu asirin munahucinsu da muguntarsu. Yesu kansa gaskiya ne, haske ya shigo duniya, amma mutane sun fi son duhu saboda ayyukansu miyagu ne. tun da suke ’yan adam ba su iya haƙuri da haske, maganinsu su nufi su kashe hasken, ita ce shaidar littattafai inda na siya ce. Hasken yana haskakawa cikin duhu, amma duhu bai iya ya sha kansa ba, a cikin masu mulki na yanzu ba wanda ya gane hikiman nan, domin da a ce sun gane ta. da ba su gicce Ubangiji Maɗaukaki ba, a da, Ubangiji Yesu almasihu yana cikin duniya, kuma ko da yake ta wurinsa ne aka yi duniya, duk da haka duniya ba ta san shi ba. Ya zo ƙasarsa, amma mutanensa ba su karɓe shi ba, amma dukan waɗanda suka karɓe shi suka kuma ba da gaskiya gare shi, ya ba su iko su zama ’ya'yan Allah. Yohana Sura ta fari aya biyar da Kurintiya ta fari Sura biyu aya takwas da kuma Yohana Sura ɗaya aya goma zuwa sha biyu. Abokai na gode don sauraro, ku yi niyya ku saurari darasi mai zuwa, sa'ad da za mu ga yadda ’yan Adam sun cika magana wadda annabi Dauda ya rubuta a zabura game da almasihu cewa suka soke hannuwana da ƙafafuna bisa ga zabura ta ashirin da biyu aya goma sha shida Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani bisa zancen da annabi Ishaya ya faɗa a kan wahalun almasihu da daɗewa, ya ce, Aka ƙware shi ba tausayi, amma ya karɓa da tawali'u bai koce uhun ba, kamar ɗan rago wanda ake shirin yankawa, kamar tunkiya wanda ake shirin yi wa saisaya bai koce uhun ba. Ishaya Sura hamsin da uku aya bakwai Allah ya taimake mu.